ba ga wurin ba kana samu alaikum wa alaikum assalam hmm abin wace tambaya ina tambaya tambayan da ko dai babin eh Eh, za ka rubuta ne ko? To shi ne shi kake sa mai koko wanda na karanta jiya. Wannan karatun ne, ina an sake karatun gaba Eh? A tambayoyi na eh, ai suna da yawa. sai eh, ita tambaye sai ka duba ina tambayan ta fara eh? in eh, annal abda ai ba a matsalar ce wancan ai ba tambayan ne ba da inda tambayar ta ce kai kana son ka mai da mutum kamar gidan rediyo ka kunna ita ta yi kamar inji in za ka yi tambaya ka tantance ta ka yi mata wuri sai a ji daɗin binta da shi a ce aka ce fa hal ya udu daga nan zaka dauki tambaya ka zuwa karshe ka je kai sai zaka je kai kayan ka in ko ba ka baka da layi eh zaka ta wancan ta wancan ina son sake ji ne baka shirya ba baka yi damara da kyau ba yanzu dai alqaulul awwal aka ce wa fi hadha al-asl qawlan to amma mu muna da matashiya alqaulul awwal wa adillatuhu فقالت طائفة يعود إليه اسم الذنب الأول وأن ذنوب ليس ذنوب فرق إذ نزل وغريش إذا يتوب يزويك عليه تو ليس فرق إذ نزل لفساد التوبة تون توبة تدعي تاباتي وبطلانها bil mu'awadati ta dalilin komawa da yi su wa'annan jama'a qalu li anna tawbata min adh-dhanbi bi manzilati al-islam min al-kufr kamar musulunci ne da kafirci idan mutum ya musulunta ya je kafirci ai musuluncin sa ya watsa to haka zunubi wal kafiru idza aslama hadama islamuhu ما qablahu min ismil kufuri duk abin da yake kafin sa ya rushe wa tawabihi fa in irtadda amma idan ya ridda ada ilayhi al-ismul awwal shi yasa wannan yake da hatsari mutum ya tuba ya koma ma ismin riddati kama sabata fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آخرنا في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية دون ده كيوتتا أمسلنشي ده إيش بوشكي بضاء أكاما شبا ده أيوكا ده أجاهلية هذا وان ده بيكيوتتا بفا ومن أفاء في الإسلام Sai أخذ بالأول da laifin farko da laifi na biyu. saboda haka nan kaga kenan dole a yi wa mutane ba ba wai in mutum ya musulunta ya yi musulunta ya dawo cikin musulunci ya ci gaba da ta'asasa a musulunci a'a yanzu mutum ya musulunta yana ɓarawo to yana musulunci musulunci ya hana sata yana maciyin amana shi kenan sai ya musulunta yanzu tun da ya musulunta ya zan musulmi ya daina cin amana shi kenan an haɗa masu da na farko da na biyu to dole a dinga yi wa mutane ne bayani misali eh? yana zina da ya musulunta yanzu kaga ya daina zina in ya koma ya sake zina za a haɗa masa da zinan farko da wannan ba a bayani kuma in an yi bayanin sai jahilai su tashi su dinga tawili har malamin da kansa ya gudu tunda da ka ji tambaya ta yi ma yawa wanda je koma tambaya wanda ƙarshe sai an jeho maka tambayan da zaka da malmali sai an jeho maka tambayan da zaka malmale ko dai ka koma ruwa ko ka tsaya a matsayin baka bada amsa ba an an duba tsakani da Allah baka bada amsa ba amma kuma in an in ka je kace wajen bada amsa ka samu ka fita ka koma ruwa to da ana iya haɗa ma tambayar da za ta da saboda masu tambayar da malam shedin na masu wahayi in abin ya kamari da wanda kace to a bashi daga nan a dinga murna ya jangulo abin da bai san shi ba bayan zai haɓa ya ma za a ce haka to kwanda aka fi a hakan tunda menene kawai mutum a ce al ya jibbo ma qawluhu alhamdulillah kawai sai mutum ya dawo nan in ya dawo nan ya sake bude sabon shafi kuma ka duba man me yake da suna duba man sana fil islami kaga yana tsare amana ya tsare bayan ya bar ƙarya ya bar kaza ya bar kaza fa haza halu man aslama wa a fi islamihi wannan fa matsayin wanda ya musulunta ne ya bata a musulunci wa ma'lumun anna riddata min a'zamil isa'ati fil islami فإذا أخذ بعدها بما كان fi hali كفره idan. aka me yake da suna idan aka kama shi bayan wannan laifin da abun da yake cikin kafirci walam yustar walam yuskatahu al-islamu bainahuma wanda ya shiga tsakani fa da tawbatu almutakhallila haka tuba me yi ya koma me yi ya koma baina zambaidi la tuskitu al-isma sabiqa kama la tamna isma lahiqa Hmm? me la tamna'ul ismallahi eh, eh, la tusqitu isma sabiqa bai ke zunubin da ya gabata ba bai kuma hana zunubin da yake zuwa ba kalu ya bashi gaskiya ko ba sakin lai ban aka ce a tsaya a tsaya riƙewa ake so a yi Salamu ya san mun tsaya a layi uku a jan rubutu